Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19 da 22 gajeren zango. Michael Kudison. sauraro assalamu alaikum sannan mu da sake saduwa a cikin shirinmu na hantsi ga kanin labaran duniya. A Najeriya mahukunta da wasu manyan 'yan kasuwa a kudu maso gabashin kasar sun fara haɗa ƙarfi da ƙarfe don daƙile kashe-kashe da satar mutane da ake zargin ƙungiyar IPOP da aikatawa. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da bincike akan ƙorafe-ƙorafen cin zarafi a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Hamas ta ce za ta mika Isra'ilawa uku don ta karbi Falastinawa 183 a hannun Isra'ila a ci gaba da aiwatar da sharɗan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ga labaran daki-daki. A Najeriya gwamnatoci da manyan 'yan kasuwa a kudu maso gabashin kasar sun fara haɗa karfi da karfe don yakar matsalar kashe-kashe da satar mutane wanda ake zargin kungiyar IPOP da aikatawa. a wani bincike da jaridar punch ta da ake wallafawa a kasar ta, gudanar ya nuna cewa ya zuwa yanzu har kungiyar masu ruwa da tsakin ta fara tara biliyoyin nairori domin abatar da kudirin nata na tabbatar da tsaro a yankin binciken ya nuna cewa 'yan kasuwar sun fara kafa kungiyoyi da dama na 'yan sa kai da za su tinkari wannan matsalar. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta kawo ƙarshen aikin ma'aikata daga ƙasashe uku na ƙawancen ƙasashen Sahel da suka hada da Nijar, Mali da Burkina Faso. Wata sanarwa daga ECOWAS ta bayyana cewa an miƙa wa ma'aikatan takardun na sallama a hukumance, wanda hakan ke tabbatar da cewa sun daina aiki da ƙungiyar. tun daga ranar 29 ga watan janairu ne wa'adin janyewa daga kungiyar ecowas na waɗannan ƙasashe wato nijar mali da burkina faso ya cika biyo bayan sanarwar da saka bayan janyewa shekarar da ta gabata a jamhuriyar kamaru wani rikici da ya tashi a masana'antar sarrafa sukari ta sosukam da ke garin watan nonten ya yi sanadin mutuwar mutane wata mutum guda tare da jikata sama da ashirin mahukuntan sun ce ma'aikatan wucin gadi na masana'antar wadda ke cikin rukunin kamfanin samdiya na kasar faransa ne suka yi fito na fito da jami'an tsaro bisa jinkiri da aka samu wajen biyan su ladan aikin su a halin da ake ciki ayyuka sun tsaya cika wannan ma'aikata wadda ke da ma'aikata kimanin dubu bakwai waɗanda akasarin su na wucin gadi ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rfi hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da ƙaddamar da bincike a kan zarge-zargen cin zarafi da aka yi a yayin ƙazamin rikicin baya-bayan nan na gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a wani zama da ta yi a baya-bayan nan bisa buƙatar da kwangon ta mika da kanta hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da kudirin da ke buƙatar mayakan 'yan tawon m23 su janye daga yankunan da suka mamaye ba tare da ɓata lokaci ba kudirin ta cacaki gudunmuwar da rwanda ke baiwa m23 ta fannin kayan aiki lamarin da ya ci gaba da haddasa mutuwa da kuma ɗaiɗaitar fararen hula a jiya juma'a sudan ta kudu ta tabbatar da bullar cutar kyandar biri a karan farko a kasar bayan da gwaji ya tabbatar da samun mutum guda da ya harbu makaddashin ministan lafiya na kasar james holt mai ya ce alamun zazzabi da kaikayi sun bayyana a jikin wanda ya harbun wanda dan asalin kasar uganda ne tun daga ranar 22 ga watan janairu lamarin da ya sa aka yi masa gwajin mai ya shawarci ma'aikatan lafiya da su yi takatsantsan inda ya bukaci su bi ƙa'idojin aiki sau da kafa kana su sanar da hukuma da zarar sun ga wanda ya alamun wannan cuta suka bayyana a tattare da shi ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na rfi hamas ta shirya tsabdan sakin wasu isra'ilawa uku a wannan asabar domin a mika mata mutanenta 183 da da uku isra'ila ta garkame a gidajen yarinta a kashi na biyar na kware-kware da jejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a gaza wannan na zuwa ne duk da ka ce na ce da ya tashi biyo bayan kalaman shugaban amurka donald trump a kan raba al'ummar falastinu da zirin gaza ofishin firaminista benjamin netanyahu ya tabbatar da kamfanin dalancin labaran faransa a jiya juma'a cewa ya karbi jerin sunayen waɗanda ake garkuwa da su da za a saki yau a gaza shugaban amurka donald trump ya jaddada buƙatar rufe hukumar bunƙasa ƙasashe ta ƙasar wato usaid duk wani korafe-korafe da ake ta yi tun bayan da ya sanar da hakan tun da farko trump ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya wallafa a shafin dandalin sada zumuntarsa ta truth social inda ya zargin cewa rashawar da ake tafkawa a wannan hukumar ta kai kololuwar da ba a taba gani ba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce dakarun koriya ta arewa sun sake dawowa fagen daga a yankin cox na rasha bayan da aka samu rahotanni cewa rasha ta janye su sakamakon ɗan asarar da ta tafka.